Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci goma sha shida, ishirin da biyar da talatin da ɗaya. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da Dalol FM sai kuma tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai A Ghana kuma za a iya jin mu a Alfa Radio Kumasi, sannan kuma za a iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe a kan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci yau ranar Laraba 23 ga watan Mayu na shekarar 2018. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Baba Yakubu Makiri da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da farko ga kanin labarai. Maryam jami'ai a Najeriya sun ce mutane goma sha biyu sun mutu sakamakon kamuwa da cutar kwarara a cikin 'yan kwanakin nan. Yaƙi da gwamnatin kamaru ta ayyana tsakaninta da mayakan 'yan yankin awarin Ingilishin ƙasar ya ci rayuka da kuma launata mutane da dama. sannan shugaban koriya ta kudu moon in ya kyautar zaton samun nasara fiye da shugaban amurka donald trump a kan taron kolin makaman nukiliya tsakanin amurka da koriya a shirin namu na yanzu za ku ji cewa ana sa ran nan da zuwa ƙarshen watan nan in allah ya kai mu 'yan gudun hijira za su koma garuruwansu a cewar kwamitin da ke aiki a kan farfado da yankin arewa maso gabashin najeriya Bayan haka za ku ji rahoto a kan taron da ofishin ministan cikin gida na jamhuriyar Nijar ya shirya game da yadda za a bunƙasa hulɗa tsakanin garuruwan ƙasar da ke kan iyaka da ƙasashen Mali da Najeriya. Muna kuma ɗauke da rahoton ƙorafe-ƙorafen jama'a a kan hauhawar farashin kayayyaki musamman a lokacin nan na azumi daga kudancin Najeriya. za kuma ku ji nasihar watan azumin Ramadan. Bayan haka za ku ji shirin himma wanda Ladan Ibrahim a yawa ya shirya zai kawo, amma duk sai bayan labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniyar. jama'ai a najeriya sun ce mutane goma sha biyu sun mutu sakamakon kamuwa da cutar kwarara a cikin 'yan kwanakin nan sama da mutane 100 suke fama da rashin lafiya tun bayan lokacin da aka samu barkewar cutar a yankin mobi da ke jihar adamawa a arewa maso gabashin najeriya kwayar cutar kwarara tana bazuwa ne ta cikin abinci ko ruwa da ke dauke da guba cutar tana sanya gudawa da kuma harasuwa da karar da ruwan a jikin mutum kana kuma tana hallaka mutum cikin gaggawa idan ba ijin ta ba yaƙi da gwamnatin kamaru ta ayyana tsakaninta da mayakan yankin 'yan awarin ingilishin ƙasar mai neman 'yanci daga ƙasar mai wato mai amfani da harsunan ingilishi da faransanci ya ce rayuka da raunata mutane da dama a bangarorin sojojin ƙasar da kuma mayakan sa kan ɗaruruwan mutane sun mutu wasu kuma sun ɓace a cikin wannan faɗar da aka kwashe watanni shida ana yi akwai mutane 60 da suka ji rauni kwance a asibiti hukumomi sun bai wa murya amurka izinin tattaunawa da wani soja ɗaya wanda yake jinya saje achilles nono a tuba ya ce ya samu kansa kwance a asibiti makonni biyu da suka shuɗe bayan ya samu kansa a cikin wani hari da aka kai wa wani ayarin sojoji On va accompagner le sous-préfet à Akwaya, dans le sud-ouest. ya ce mayakan 'yan awarin sun yi wa ayarin nasu ne kwantan bauna yayin da suke rakiyar jami'an gwamnati zuwa garin akwaya da ke kudu maso yammacin kasar ya ce bai san lokaci da aka zo da shi asibiti ba abin da yake tunawa kaɗai shine an buɗe musu wuta babu ƙaƙƙautawa mayakan sa kai na 'yan awarin sun ci alwashin ci gaba da fadar har sai an ba su damar kafa a ƙasa mai cin gashin kanta sama da ƙauyuka saba'in ne aka ƙona kana majalisar ɗinkin duniya ta ce dubun dubatan mutane sun arce daga gidajensu sun shiga daji wasu kuma sun shiga yankunan masu amfani da harshen faransancin akalla mutane dubu ishirin ne suka tsallaka zuwa najeriya mutane 200 a cikinsu sun mutu wasu 100 kuma sun ɓace biyo bayan ganawar su a jiya talata a nan washington shugaban koriya ta arewa moon in ya kyautata zaton samun nasara fiye da shugaban amurka donald trump a kan taron kolin makaman nukiliyar tsakanin amurka da koriya ta arewa shugaba trump ya ce akwai yiwuwar ganawarsa da shugaban koriya ta arewa kim jong-un a ranar 12 ga watan yuni a singapore akan damuwar rashin amincewar koriya ta arewar ta kawo ƙarshen shirinta na makaman nukiliya. Trump ya ce ba zai so ya ɓata lokacinsa ba kuma ya san cewa shi ma Kim ba zai so ya ɓata lokacin nashi ba. Amma shugaban Mu in ya bayyana jin daɗinsa da niyyar Trump na tattaunawa akan muhimmiyar yarjejeniyar kawo ƙarshen shirin nukuliyan Koriya ta Arewa mai barazana yana mai cewa kalaman na Trump na ƙara jaddada nasarar ganawar. ya ce ina da imanin shugaba trump zai cimma nasarar taron kolin amurka da koriya ta arewa da ake shirin gudanarwa mai cike da tarihi kana kuma zai kawo ƙarshen yakin yankin koriya da aka kwashe shekaru 65 ana yi in ji moon ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc shugaban amurka donald trump ya faɗa a jiya talata cewa ba a cimma wata yarjejeniya a akan ɗage ta kunkumin shekaru bakwai na sayar da kayayyakin da ake kerawa a nan amurka ga wani babban kamfanin sadarwar china mai suna zte a takaice amma dai akwai yiwuwar daidaitawa a cikin tattaunawar cinikayya da kasashe biyu mafi karfin tattalin arziki a duniya ke yi Trump ya faɗa wa manema labarai a fadarsa ta White House cewa yana tunanin cin kamfanin ZTE taron dala biliyan uku da miliyan ɗari saboda karya ta ƙunƙumin ciniki da Iran da kuma Koriya ta Arewa. Akwai kuma tunanin sake shugabanni da kuma daraktocin zantarwa na kamfanin ZTE tare da ɗora tsauraran matakan tsaro domin hana satar fasaha da kuma sirrin tsaron Amurka. Trump ya faɗa cewa bai gamsu da yadda tattaunawar cinikayya tsakanin Amurka da China ke tafiya ba, bayan mako ɗaya da fara tattaunawar tsakanin jami'an ƙasashen a nan Washington. China ta amince ta rage gibin dala biliyan 375 da ake samu a duk shekara daga kasuwancinta da Amurka ta hanyar sayan kaya na Amurka da dama. Sai dai ba a ambaci takamammen kayan da ƙasashe biyun suke aunawa a wannan tattaunawar ba. sakataren cinikayyar amurka wilbur ross ya ce shirin zuwa yana shirin zuwa ƙasar china a mako mai zuwa domin ya ci gaba da tattaunawar a halin da ake ciki kuma china ta sanar a jiya talata cewa ranar 1 ga watan yuli za ta rage haraji akan motoci da ake shigowa da su a cikin ƙasar daga kashi 25 cikin 100 zuwa kashi 15 cikin 100 amma duk da haka ya haura kashi 2.5 cikin 100 da amurka ta ɗora wa motoci da ake shigowa da su ƙasar labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Kwamitin da ke aiki a kan farfado da yankin Arewa maso gabashin Najeriya da rikicin Boko Haram ya ɗaiɗaita ya ce ana sa ran zuwa ƙarshen watan nan idan Allah ya kai mu 'yan gudun hijira za su koma garuruwansu a cewar mataimakin shugaban kwamitin. Wakilin sashen Hausa Nasiru Adamu El Hikaya na da ƙarin bayani. mataimakin shugaban kwamitin raya yankin arewa maso gabas alhaji tijjani tumsa ya ce kwamitin na buƙatar naira tiriliyan biyu cikin shekaru goma don aikin raya yankin arewa maso gabas da hakan zai ba wa dukkanin waɗanda suka rasa matsugunansu damar komawa garuruwansu na asali zuwa yanzu dai alhaji tijjani tumsa ya ce an ware kusan naira miliyan ɗari biyar don tallafawa jama'a su kama sana'ar noma kazalika da samar da kiwon lafiya da matsugunai ga jama'a a kwarin gwiwa da tijjani tunsa ya nuna kwamitin da janar theophilus dan juma ke jagoranta na sa nan ba da dadewa ba dukkan jama'ar da suka rasa matsugunai da ke kuma zaune a sansanonin yan gudun hijira za su koma gida sara muke mana duba bakin gatare kar ka manta a lokacin da aka soma wannan abin wannan kwamitin ta duba ta ga ana bukatan kuɗi tiriliyan guda biyu kafin a rayo wannan yankin to a cikin wannan kuɗin da ita kwamitin take aiki da shi shine kuɗaɗen da ita gwamnatin tarayya ta bayar zuwa yanzu gwamnatin tarayya ta ba da kusan biliyan goma da 'yan kai wadda aka yi wa ake wannan aikin da su yaushe ake sa ran in Allah da za a daina ganin sansanoni 'yan gudun hijira a duka jihohin nan. Wato abin da yake faruwa yanzu kamar shi gwamnan Borno ya ba da kamar daga nan zuwa watan Mayu wannan watan kenan yana so ya ga cewa duk mutanen da suke sansanin gudun hijira za su koma gidajensu. ita gwamnatin yobe ta kusan mamaye da kowa da kowa gida haka ma na adamawa amma da yake na borno ya fi tsanani muna ganin watakila in an ketare wannan ma ba za a ketara shi da rata mai yawa ba Hadiza Haruna Ardido wata yar kungiya mai zaman kanta ne da ta zaga ta ga kuncin da yan gudun hijira ke fuskanta duk da tallafin da suke samu. Gaskiya abun bai misaltuwa fatanmu gwamnati da ku 'yan jarida don Allah ku faɗi labarin da za a tausaya ma wa'annan. don halin da suke ciki ba a ce ba camp ba maganan camp muke so ba don tattaruwansu a gurin ba shi ba ne don da ka je gurin duk imaninka sai ka so su to ina amfanin a ce an tara jama'a guri guda dan abin da za a kai an ce ruwan ɗiba bai da auki to haka nan duk abin da za a kai musu gurin nan bai da auki a sama musu gurin da za su zauna a sama musu yadda za su fara rayuwarsu a sama musu yadda za a yi a taimaka musu domin wannan shine mafita gare su gare mu ga ƙasa gaba ɗaya. Hakanan kwamitin ya ce wani harin da 'yan Boko Haram suka kai a masallaci a garin Bama da yi sanadiyar mutuwar kimanin mutum bakwai bai karya gwiwar jama'a masu anniyar komawa garuruwansu na asali ba. Nasura da Malika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya. To yanzu kuma za mu leƙa jamhuriyar Nijar. Ofishin ministan cikin gida na kasar ya shirya wani taro da ya shafi garuruwan kasar da ke iyaka da kasashen Najeriya da Mali domin ganin yadda za a bunƙasa hulɗa tsakanin jama'ar garuruwan musamman ta fannin kasuwanci. Wakilin sashen Hausa Haruna Mamman Bako na da ƙarin bayani. ofishin ministan cikin gida ne na jamhuriyar nijar tare da kungiyar ba da tallafi wa ƙasa da ƙasa ta ƙasar jamus jez suka shirya wani zaman taro da ya shafi shugaban gundumomi na jihar tawa da maga takardun nan ofisoshin magajin nan gari na da'irorin da ke kan iyakokin nijar da najeriya da kuma nijar da mali ta bangaren wannan jiha wannan ko domin bunƙasa cuɗanya da dangantaka ta yau da kullum da sha'anin kasuwanci tsakanin tsakanin su da garuruwan najeriya da mali da suka raba iyakokin da su malam musa abdurrahman shine gwamnan jihar tawa president Mai girma shugaban kasar Alhaji Muhammadu Isu da shugaban gwamnatin jamhuriyar Nijar Birji Rafini sun ɗauki cuɗanyar al'ummomi da ke kan iyakoki da makwabtaka da su wani makami ne na bunƙasa hulɗa wa juna da haɓaka tattalin arzikin ƙasa. Haka ma da ganin cewa wannan hulɗar ta share fage ga kyautata zamantakewa. ɗorewa tsakanin ƙasa da ƙasa da ma dukkan al'ummomin nahiyar afirka baki ɗaya kusan cewa rattaba hannu a birnin ya mai da aka yi domin kyautata hulɗa tsakanin al'ummomin nahiyar afirka ta hanyar hulɗa wa juna wanda nijar ce ta kasance ƙasa ta farko da ta rattaba hannu a kan haka Niger le premier pays Shi menene wannan taron ya cimma a fannin kyautata hulɗa tsakanin al'ummomin Niger na jihar Tawa da ke kan iyaka da ƙasashen Mali da Najeriya. Wannan ita ce tambayar ta na yau a Malam Isiya Hayya baga takardar ofishin magajin garin birnin Kwani da halarci taron na birnin Tawa. Abu na farko wanda zance an cimma shine fahimtar da ya gane ah mu da suwa da suwa ne muke da iyaka da ƙasashe kasashe makwabta sannan kuma mina na aikin mu mu waɗanda mun halarci wannan taron na ganin cewa wannan hulɗa ta inganta tsakanin mu da mu kaga wannan shi ma abu ne na ci gaba sannan salon da ya kamata a bi saboda a yi zamantakewa na makwabtaka kyakkyawa saboda dama ka san kasashen nan da ke makwabtaka ba wani rabo ne da tura sun ka tun da kabilu guda ne mutane mutane guda ne al'ada guda ce a cikin zamantakewar dama akwai armace akwai sauransu amma a barikance irin zamantakewar da ake yi yana dan kawo wasu 'yan matsaloli to kullum waɗannan gundumin da ke makwabtaka da waɗannan kasashen suna samun matsalar ta ina za su uloma wannan matsalar tun da wani lokaci sai a ga a ah, in wannan matsala ce ta hi karhin gunduma da gunduma sai an je babbar jiha ko da kwata ko an je babba kapital kasancewar turai turawan mulkin malukiya ne suka rarraba waɗannan al'ummomin da ke kan iyakokin nishar da najeriya da iyakan nishar da ƙasar mali a kan iyakokin ƙasashen guda biyu shi yasa hukumomin ƙasar ke son su faɗakar da magabatan waɗannan wuraren da su ƙoƙarta domin tabbatar da samun kyaukyawar dangantaka da zaman lafiya tsakanin su da garuruwan da ke iyaka da su na najeriya ko kuma na ƙasar mali haruna mamman bago na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar a gaida haruna mamman bako yanzu kuma za mu sake komawa najeriya daga kudu inda wasu mazauna garin owerri ke kokawa a kan tsadar kayayyakin masarufi musamman a wannan lokacin na azumi alphonsus okorigwe na da ƙarin bayani A cikin wannan watan Ramadana da musulmai da dama ke sa ran samun rangwame, farashin galibi kayan masarufi a yanzu hakan na ƙara hawa a kudu maso gabashin Najeriya, yayin da farashin wasu kayan kuma sun tsaya a yadda suke. wannan lamarin ne yasa na nemi sanin ina aka kwana a zantawa da wasu 'yan kasuwa masu karamin karfi da kuma magidanta da ke yankin. To ni ne Mika'ilu ya roki gani. Am gaskiya da halin da muke ciki shigowan azumin nan kayan masarufi sun yi tsada. Irin su tumatur, albasa, su kankana da su yalo haka duk gaba da yanzu yanda ake kama su yanzu ba haka ake kama su ba da. Saboda da muna sayan buhu dubu goma sha ɗaya sha biyu. To yanzu gashi buhu ya haura wajen dubu goma sha biyar shida. Tumatur kwandonsa da ana sayan shi dubu takwas yanzu ya kai dubu goma sannan kuma ga taruhu shi ma kansa yanzu ya kai dubu takwas zuwa tara abun dai gashi hawa yake ta yi kuma ga yanayin kasuwa ba kuɗi yanzu wannan shekarar da muke cikin sunana Cecilia Okeke yanzu tun da aka fara azumi komai ya daga da muna samun alaiho 150-200 amma kan aleho daya yanzu 300 ne 250 muna samun buhun gero 20,015 amma yanzu 18,020 kagan ya kara kuɗi kayayyakin kasuwa yanzu duka ya canja wake da muna samu 28 amma yanzu 35 buhun wake ni ne alhaji kijani umaru daga bakalake got market komai abin da ka san gaba da yanzu farashin shari'a haura muna san biredi da ɗari uku da sin a kan kowane guda ɗaya ya kama ɗari da tamanin tamanin. Sun biredi mun je mun muna san yanzu ɗari da shida shirin muke sayan Muna san albasa da ɗauri guda biyar biyar ne da ake ajiye su. Muna san su a kan naira ɗari ɗari yanzu abin da muke san shi ɗari biyar da hamsin muke san wannan ɗauri. Sai dai Malam Rabiu Isu Bagobiri wani mai shago a tsohon garkin garin Okigwe da ke jihar Imo ya ce har yanzu farashin wasu kayan marmari na nan a yadda suke. To kayan masarufin nan dai irin suga madara irin spaghetti macaroni ba abun da suka rage kuɗi da daga ciki yanda muke ran su kana azumi har yanzu da aka ce azumi ya zo za su sauka ko mu ga wani canji ba to ko me ke kawo wannan matsalar hawan farashin kayan abinci a daidai lokacin azumin watan Ramadana ita ce tambayar da nawa malam badamasi shuaibu burji wani babban dan jarida da kuma mai sharhi kan lamuran yau da kullum ni na ga wannan bai wuce yin imani da san zuciya ba kuma wannan wani abu ne da yake faruwa a kasan nan zaka ga kamar yadda ake cewa idan bera na da sata daddawa ma na da doyi bai kamata yawancin talaka masu rika zagi shugabannin Najeriya ba saboda mu talaka mu ma bamu da imani sai kaga talaka ne baya tunanin ya taimaka wa dan uwansa talaka ko kuma talaka baya tunanin ya sauwaka wa dan uwansa yanzu wani wata shida kenan ko bakwai yana tage wannan wata kawai dan ya tsula kuɗi ya samu kuɗi kuma yawanci abun mamaki shine kuɗin baya albarka sai kaga an samu gobara ta cinye ko kuma irin kaga mutum kamar ma tunda yake ba zai taɓa riƙe abun nan ba kuma duk yadda mutumin da yake yana tausayawa dan adam Allah shi ma zai tausaya mishi abun akwai abun damuwa Alfonso Sokorigwe muryar Amurka daga Owerri Najeriya yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC agogonmu na cewa karfe 11 da minti 18 yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Imma ba ta garago. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da haka da masu saduwa da ku a cikin sabon shirin himma ba ta garago. Shirin da ya saba tattaunawa da wasu 'yan wata ƙasa da suka bar ƙasansu zuwa wata ƙasa domin neman sauyin rayuwa. Shirin da muke tattaunawa da wata 'yan Najeriya da ta kwashe shekaru goma sha shida a Boston. jihar massachusetts da ke na amurka wato an usla idan kuma masu aure yana biye da mu mun tsaya ne inda bakwar tamu za ta fara muna bayanin yadda miji da mata ke haɗa hannu wajen tafiyar da harkokinsu sai lokaci ya ɗaga mana hannu yau da wannan za mu ci gaba kuma shine zagayen shirinmu na ƙarshe a wannan tattaunawar wadda wannan bakon tamu to madan an kina muna bayanin yadda mata da miji ke haɗa hannu wajen tafiyar da harkokin gida sai lokaci ya ɗaga mana hannu kin ce saboda samun sauƙin wasu iyaye su tafiyar da harkokin gidajensu ya sa makarantar ke kan yi aiki har da ranakun ƙarshen mako da kuma ranakun hutu shi ma dai ya yake eh na weekend kuma shi ne muna da kids na weekend saturday da sunday sometimes in akwai wanda suna da um, abun da za su yi a weekend din in mu ma ina da ina if I'm available ko teachers na zan ce to za mu ɗauka amma sometimes so booking ne na weekend ba kullum ba ne is as demanded mm. so akwai programs ne wanda zai taimake su you know to yanzu wani shawara zaki ba masu son masu sha'awan zuwa nan it's a nice thing zan ce su zo ba zan ce ka su zo ba amma ka zo da niyan aiki za ka zo da kasan san ba za ka zo kawai ka ce zan zo yin ji daɗi ba ba za ka gani kamar kana gan snow is very beautiful on tv ba haka ba ne yana ana jin sanyi snow din yana sanyi you know ba kuma ana hita aiki ko da snow eh snow din maza snow din maza bude za snow din za ana shoving snow in ka ga snow a waje za ka ɗauka shovel a yi digging a yi clearing mota zai rufe da snow za a yi cleaning so ba kyau ɗin amma da aiki to ko lokacin snow ne ba a cewa ka zo aiki yau akwai snow dole sai ka zo eh in ya yawa ba in ya mm. yawa za za sa snow emergency amma in bai yawa ba cikin snow din za ka je aiki to mm, za a je aiki to mutum bai da lahiya ake yi da shi nan to ko su ba ruwan eh, rashin lahiya akwai akwai ambulance um, a ah, wai kamar um, wurin zuwa aiki haka in baka da oh, lahiya eh, okay okay akwai akwai program kamar um, hours da ka yi aiki akwai time time off hmm. time off in baka dauka ba in ba lafiya sai ka yi amfani da lokacin ana kira end time so sai ka yi gathering time din a shekara maybe kana da sati biyu za ka yi ka dauki holiday Uh, vacation for the time sai ka ɗauka kamar ni lokacin da ina aiki ina aiki a asibiti lokacin in zan je Najeriya zan tara hours na duka shekara din ba zan je ba zan ɗauka ba sai dai zan tafiya zan ce to ina da six weeks ina da two months zan je kawai je Najeriya Najeriya je in ji daɗi na in dawo can ne jin daɗi ake yi a Najeriya. To a nan fa? A nan aiki ne. Nan aiki ne Najeriya sai wasu rika suna son su zo nan. saboda ganin eh, suke yadda kuke jin daɗi can ba san muna aiki ba eh <laughs> nan ba kuɗin kyauta a'a ba kuɗin kyauta kam <laughs> to to daga ƙarshe an me zaki ce wanda kila ni ban tambaye ke ba game da zama Amerika? eh me zaki faɗa masu saurare zan ce musu abu ne muna jin daɗi kam muna jin daɗi amma muna aiki aiki ɗin dole kai aiki a nan gari ka zo da ka ce baka da um, niyan aiki ka zo jin daɗi kawai ka je ka zo vacation ka koma amma in ka zo kana zo ka zauna nan to ka zo da shirin aiki dai kam eh ka shirin aiki to ya magana yin addini a nan kai wancan kam sai dai da kai ba su so a yi magana a ce ni christian ne ni muslim ne ba su so suna so kawai kai abinka da kai da allahnka ba wanda zai hana ka amma a ba ba wanda zai hana ka ko a ga kana sallah su ba saba ganin su ce kai ba mu saba ganin ne wannan ke ba su damu a garin nan da nake kan babu akwai akwai masallaci akwai church na zuwa duka ko wani ka so kana zuwa ba wanda zai dame ka babu to an gaskiya mun gode kwarai kwarai kwarai da mm. gaske da wannan dama da kika ba mu mm. To masu saurari aka ce laifin daɗi karewa yau anan mu kawo ƙarshen wannan shirin da wannan bakon tamu sai wani satin kuma ku ji mu da wani bako ko bakwa. Yanzu a madadin tamu An Usla yar asalin Najeriya da ke birnin Boston a jihar Massachusetts. Sai Julie Gresham da Solomon Abu da suka daidaita sautin shirin ni Ladan Ibrahim Ayawa ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah a ji mu da wani sabon bako ko kuma baƙwa. Riga da busa shi ta kyar gayin tafi A gaida Ladan Ibrahim a yawa yanzu kuma ga nasihar azumin Ramadan daga Sheikh Sharif Ibrahim Sale. Na tabbata dai duk mai faɗin wani abu wanda yake zai kushe wani ko zai ɓata wani ya san abin da yake faɗa kuma duk musulmi ya san cewa Allah Ubangiji ya hana giba ya hana annamimanci ya hana ka soki addinin ɗan uwanka ya hana kazaf ya hana ka aikata ta'adda kan ranshi ko hankalin shi ta bashi wasu abubuwa da za su sa maye ko za su sa hauka duk waɗannan abubuwa addinin musulunci ya hana ya haramta su kuma duk malami ya san haka duk malami ya san zina haramun ne saboda haka ba zai bata nasabar wani ba ya san cin dukiyar wani ba da haƙƙin ba da yardansa ba haramun ne saboda haka ba zai taɓa mallakar wani ba kowa ya san inda kake zama da lokacin da Allah ya baka na zama da yanayin da Allah ya baka ka rayu a ciki abu ne wanda yake Allah ne ya bayar ba ka da ikon ka zo ka gurɓatar da shi saboda an ka hau mimbari na ɗaya dai kana kan mimbari kana ba da shaida kan ubangiji na biyu kana kan mimbari ne kana ƙoƙarin faɗin gaskiya kuma kana ɗakin Allah inda ya kamata mutum ya nisanci ƙarya ko habaici ko zagi ko suka ga wani dan kwanshi musulmi saboda na tabbata duk malaman nan suna da hankulansu wayannan abubuwa ana yi na ganganci duka zamani ya kawo ya kamata mu manta da su mu bar su a baya kuma ka'idar mu shine man salla salatana واستقبل قبلتنا zabihatana ذبيحتنا فذلك هو المسلم الذي له ذمة الله zimmatu رسوله saboda haka lalle lalle mun yi niyya na gaskiya kuma niyyar nan ba na mutum guda ba ne kaddara idan dukanmu mun zama a duniya ba ma nan na tabbata waɗanda suke zuwa za su riƙe wannan abu su ci gaba da shi lale mahaba da wata mai falala to yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. Sakon farko ya fito daga Isa Lawan Girgir ya ce Salam VOA Hausa zanga-zangan Kristoci mabiya ɗarikan Katolika a Abuja da ma wasu jihohin kan yadda ake kashe jama'a san bai dace ba ya kamata su yi addu'ar Allah ya kawo mana ɗauki kan wannan annoba na kashewa da sace mutane sai kuma saƙo na gaba ya ce hakika samun barkewar cutar kwalara a wasu ƙananan hukumomin mubi ta arewa da mubi ta kudu wanda ya sanadiyar mutuwar mutane sha biyu sannan aka kwantar da da da talatin hudu a asibiti ba ƙaramin abin takaici ba ne saboda haka ya kamata mu ringa tsabtace muhallinmu da kuma wanke 'ya'yan itatuwa abubuwa da dai sauransu kafin mu yi amfani da su sako daga sanusi ishak adam sai kuma sako na gaba ya ce muna kira ga masu hali da shuni da su ƙara rubanya ƙoƙarinsu don taimaka ma marasa shi a wannan wata na ramadana sako daga kabir nasir shemi To kafin mu yi sallama da ku yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya. ministan harkokin wajen faransa jenny yves le drian ya faɗa a yau laraba cewa idan amurka ta kuskura ta ɗora wa iran wani sabon takunkumi zai ƙara jefa gabas ta tsakiya cikin rikici sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya yi barazana a farkon wannan mako cewa za a ɗora wa iran mummunan takunkumin kuɗi da ba taɓa ganin irinsa ba idan ba ta sake halayenta ba inda ya lissafo jerin bukatu goma sha biyu a kan sabuwar yarjejeniyar nukiliya ledrian ya faɗa wa wani gidan rediyon ƙasar ta faransa inta cewa ɗora sabbin takunkumai ba zai ƙarfafa tattaunawan ba sai dai ma zai taimaka wa ra'ayin riƙau na iran yayin da kuma zai raunana shugaba hassan ruhani ya ce wannan matsaya da amurka ta ɗauka yana da hadarin gaske ga wannan yankin gabas da tsakiya bugu da kari akan shirin nukiliyan iran da ayyukanta a yankin pompeo ya lashe takobin cewa zai maido da amurkawa da aka yi garkuwa da su a iran jama'ai a najeriya sun ce mutane goma sha biyu sun mutu sakamakon kamuwa da cutar kwalera a cikin 'yan kwanakin nan masu sauraro a nan za mu dasa aya sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin babaya ko makeri Da ya taya na gabatar da shirin da kuma Miss Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni da injiniyan mu Mr. Skip. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.